amfani da wannan dama ne ni ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da saduwa a wani sabon shirin na filin zaɓi sanka daga nan sashin Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Katin farko a shirin na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum kuma shugaban masu sauraron CRI a jihar Jigawa tarayyar Najeriya wato Yahaya Muhammad Maina wanda ya buƙaci a gaida masa da Alhaji Ali Kiraji Gashuwa da Malam Gambar Ringin mai yankan farce Gashuwa sai Awwalu Tolkien Gashuwa yana kuma gaida Adamu Haruna Malamadori da Muhammadu Lawan Shirinya Malamadori sai kuma Maniru Gumel. da Sajan Awaisu Gumel da kuma Majitaba Muhammad Gumel. Yana gaida Shamsuddin Post Office Gumel da kuma Nuraddin Ibrahim Adam Kano da Abdulkarim Ibrahim Kano da kuma Yahaya Ahmadu Dan Arewa shi ma a jihar Kano. Sannan ya ce a gaida masa da Muhammad Idi Gargaji ga a Gombe da Malam Malam mai zanen hula gwalolo da na Madina Yahaya da Kar Senegal. Sannan yana gaida ma'aikatan CRI gaba ɗaya da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Yahaya Muhammad Maina, shugaban New World CRI Listeners Association a jihar Jigawa, tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba da na karɓo daga wajen shugaba Bello Abubakar Malam Gero a jihar Sokoto tarayyar Najeriya, wanda shine shugaban masu sauraron CRI Hausa a jihar Sokoto. ya buƙaci a gaida masa da shugaba Ali Filasko bakanikin mota mara Sokoto da kuma Muhammadu Gande ma aikatar kashe gobara a jihar Sokoto. Yana gaida Ibrahim Audi Lambo Kware a jihar Sokoto da kuma Alhaji Musa ɗan ƙauye a Argungu da ke jihar Kebbi. Sannan ya ce a gaida masa da Alhaji Isa Dillalin Shanu Gumfara a jamhuriyar Nijar. Yana gaida Liman Yahaya mai littattafai Malbaza a jamhuriyar Nijar. yana kuma gaida Alhaji Yusuf mai kayan wuta kasuwar Izala Numan jihar Adamawa. Sannan ya ce a gaida masa da ɗahiru ba'are mai tsohon kaset kuci a jihar Kebbi da Sani fari gidan ganawan mako sannan daga ƙarshe ya ce a gaida masa da abu mai kifi na larai minan nata a jihar Sokoto tarayyar Najeriya da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen Isa Lawan Girgir ɗan masanin girgir a fotiskum jihar Yobe, da ya buƙaci a gaida masa da Bako Tela kasuwan Fatiskum da Hamisu mai shinkafa kasuwan fotiskum yana gaida Usaini ɗan jinjiri ta shankawo Kaduna da Yarima Lawan Shishiwaji Buniyadi da kuma Dr. Muhammadu Yobe kasuwan Jimeta. yana gaida Sale Sabo mai kayan miya fotiskum da Isa na Alhaji bakin kasuwa girgir da kuma Malam Lawal mai lemu guni gari da kuma Alhaji Gambo mai citta kasuwan Fatiskum. Daga ƙarshe ya ce a gaida masa da shugaba Salisu fare Tela Gusau da fatan sun ji kuma suna nan cikin ƙoshin lafiya masu sauraro ga faifan farko. Gwamnan これは。 Labari na gaba yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen baban gida mai 'yan kunne tudun wadan Rijau jihar Daji tarayyar Najeriya wanda ya buƙaci a gaida masa da janar sakatare Musa mai rariya sabon garin Rijau da labaran mai ƙwarya roƙon Allah mai hana mugun aiki sai kuma Umaru Shirme Doruwan malalata bangi jihar Naija. Yana gaida Usman Tanimu TV and Radio Babban Dodo Zaria da na Madina ɗan Ladi Dakar Senegal da kuma Aminu Kano Kano mai nama a Kaduna. Yana gaida baban gida mai albasa caranci Katsina sai daga ƙarshe ce a gaida masa da Alhaji Gambo ɗan Fas ɗan Saran Kano da fatan sun ji kuma suna na cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine baban gida mai 'yan kunne. tudun wadari jihar Niger tarayyar Najeriya. Kafin ku ji faifan da ke bisa injin sai na karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen sunan mai sauraronmu na yau da kullum wato Saidi Muhammad mai nama da kar Senegal, wanda ya buƙaci a gaida masa da babansa Muhammad a mahautan Tirini a Falla, Tahuwa, Nijar, sai kuma Ela a mahautan Tiriri. Yana gaida Baba Alhaji Yakubu mahautan bakin gebe a Falla, da Malam Nuhu bakin mahauta a Falla, da kuma mamansa Abilo a Tiriri a Falla. Yana gaida Isuhu Ma'azu Tiriri a Falla da kuma Abdu Diop bakin mahautan Tiriri a Falla. Yana gaida mai ɗakin shi Sayina Musa Tiriri a Falla da kuma Sarkin Fadan Alshabab Musa Muhammad Rahi a Falla. Daga ƙarshe ya ce yana gaida na Madina haya. Club Zumunci Dakar Senegal da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Saidi Muhammad Mai Nama Dakar Senegal. Masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. تجاني وانسمت من شاتاوي Bani aikin mutane Alhaji Wiji Jallo. Baba ɗan musu ben salgari, ɗan a'i baban a'i, Alhaji Wiji To madalla. Sannun ku da jimirin sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Katin da ke hannuna yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen mai sauraron mu na yau da kullum wato Alhaji Ali Kiraji Gashuwa da ke jihar Yobe tarayyar Najeriya. Wanda ya buƙaci a gaida masa da Alhaji Ahmad Ɗanta ta Shehu Gamawa NNPC Victoria Island Lagos da Alhaji Tijjani Gashuwa NNPC Garki Abuja, sai Hajiya Zainab Mamar Bauchi, Alhaji Ahmad Ɗanta ta Gamawa da kuma Malama Hafsa da Isa Yaro mai buga botul kasuwar Gashuwa. da Kande da Humairatu da Sa'adatu iyalan Malam Mustapha mai kayan miya kasuwar gashuwa da malama maimuna da hindatu da aisha da amira da bashir da khalifa iyalan malam musa girema gashuwa yobe state university da maturu sannan ya ce a gaida masa da alhaji ado yaro gashuwa rediyo ybc da maturu da malama zainabu abu da aminu iyalan alhaji gambo mai yankan farce sabon garin gashuwa Yana gaida Amira Usman mai wake gashuwa da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Ali Kiraji gashuwa jihar Yobe tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen Muhammad su kafinta unguwar Nasarawa gamawa jihar Bauchi tarayyar Najeriya wanda ya buƙaci a gaida masa da Adamu Aliyu Ngulde Dambuwa da kuma Haruna Muhammad Katsina sai Yusuf Muhammad Gagarawa da kuma Mamuda Ahmed Karaye yana gaida Ali Jiniya Gumel da Babangida International Tabako Sheraton Hotel Abuja, sai Sabi'u mai manja gamawa da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Muhammad Awaisu Kafinta, unguwar Nasarawa, gamawa jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Kafin ku ji faifan da ke bisa injin sai na karanto gaisuwa da fatan alheri daga wajen Fatima Rilwanu Fajaldu, ƙaramar hukumar Dange Shuni, wanda ta buƙaci a gaida mata da ma'aikatan wannan rediyo da fatan dukkansu sun ji kuma suna nan cikin ƙoshin lafiya, sannan kuma ta ce a gaida mata da Halima Kasimu Aliyu Asadda da ba Abubakar Sokoto da alti Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria da kuma Ummu Zaidu Bala binnin jihar Kebbi da kuma Rashida Kasimu Fajaldu da Aishar Mustapha El Fajaldu da ƙarshe ta ce ba za ta manta da anti Halima Jimrau ba na muryar Amurka da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su ita ce Fatima Relwani Fajaldu a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin da muke watsa muku kai tsaye daga birnin Beijing. Ya karɓo gaisuwa da fatan alheri daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum Malam Yusuf Muhammad ɗan Modibbo bakin kotun kan wuri jihar Sokoto tarayyar Najeriya wanda ya buƙaci a gaida masa da Comrade Murtala ST Sokoto da Lukman Malami mai hatsi bakin kotun kan wuri Sokoto sai Alhaji Aminu Yarima Sokoto da Sabo Tango a Sarakawa Sokoto sai Mustapha, Malam Zubairu ‘yar Katanga Sokoto da kuma Abdullahi Musa Kada Tangaza, jihar Sokoto tarayyar Najeriya, da fatan sun ji kuma suna cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Malam Yusuf Muhammad ɗan Modibo bakin kotun kan wuri a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba da har ila yau na karɓo shi daga jihar Sokoto tarayyar Najeriya wato wajen mai sauraronmu na yau da kullum Hassan Muhammad Binanci, unguwar magajin gari a jihar Sokoto, da ya bukaci a gaida masa da sanin shaga ƙofar ƙaura Katsina da Muhammad Ahmad Idris Kabuga da Ali Adamu Jauro Kano da kuma Usman Shitu Mahuta. Yana gaida Comrade Murtala ST Sokoto da kuma Husaini Muhammad Gwadabawa Sokoto da Attahiru Hashim garin Yarima Taraba sai Abubakar Lawal Abubakar Daura da Anas Saminu Ja'en Kano Daga ƙarshe ya ce a gaida masa da Anas Idris Gada Sokoto, da fatan sun ji kuma suna nan cikin ƙoshin lafiya. Kati na gaba kafin ku ji faifan da ke bisa injin, na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum Malam Isa cikon komi alaran komi, a barwa Allah magume zariya da ya buƙaci a gaida mashi da Sani da Salisu Abdu Baba Zaria da ‘ya'yansa Hadizatul Kubra da Habiba da Muhammad Musbahu. Yana gaida Alhaji Baffa na Alhaji Amadu mai gwangwani kasuwar Fanteka Kaduna da Abdu Babafawa Zaria da mai kuɗi ɗan kwamisho Muriga gada biyu, sai kuma Muhammadu Mamman gidan rediyon Zaria. daga ƙarshe ya ce a gaida masa da alhaji yusuf mai hafizai magume zaria da fatan sun ji kuma suna nan cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine malam isa cikon komi alarama komi a barwa allah magume zaria masauraro ga faifan da ke bisa injin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin zai karanto gaisuwa da fatan alheri daga wajen Alhaji Sani ɗan kaka mai fanta bakin caji ofis kasuwar sabon gari Kano, wanda ya buƙaci a gaida masa da mai ɗakin shi Fatima Binta da kuma Alhaji Yusuf Tsiga ta fidan anguwar Kanawa. yana gaida likita Alhaji Abarori fage kasuwar mata, yana gaida Alhaji Awalu Rimi mai shadda da shugaba Alhaji Ali Elvis na Alhaji Malam Tireda, sai Malam Malam mai zanen hula gwalolo da shugaba ya uba gobiri ɗaci mai katako. Yana gaida Alhaji Ahmed Idris Rimin Tsiwa hakimin riga rigasa Kaduna, da kuma Alhaji Bala Kiyalas Kibiya, sannan kuma yana gaida Usman ɗan jarida mai kaji ƙofar ruwa. da Alhaji Mustapha Sabo did mazajen zindar sai daga ƙarshe ya ci a gaida masa da Alhaji Garba na Alhaji Isiya Gaye Gombe jihar Gombe tarayyar Najeriya da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Kati na gaba wanda da shi ne za mu rufe filin namu na yau na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu Abubakar Kalajan Gajalingo a jihar Taraba tarayyar Najeriya. wanda ya buƙaci a gaida masa da Umaima Muhammad Buba Durumi Abuja da na Madina da kar Senegal da Abdallah Ada Tahuwa Jamhuriyar Nijar. sai Usman Danfodiyo layin dangana da magaran jamhuriyar Nijar yana gaida Dr. Ali Makoda a Kano tarayyar Najeriya da Dr. Abdullahi Ahmed Yusuf Pretoria a ƙasar Afirka ta Kudu da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine abubakar kalajanga jalingo unguwar turaki jalingo a jihar taraba tarayyar najeriya masu sauraro da faifan da ke bisa inji muka kammala shirin namu na yau kamar kullum jamila ce ta sada ni da ku ni kuma fatima inuwa jibril na karanto daga nan birnin beijing da fatan allah ya ba mu alherinsa amin haka mai ramu ba ce umbara a kufai. Me yasa haka mai ramu ba ke umbara a kufai. Yin a makwantai ne. yi bayanin duk tafiya dan tafiya waiwai salon tafiya a tafiya babu ado ni ba za na yi ba kai mai shirin tambele a fagen tafiya ai watan wata ana ai ba za ka yi ba sara in ya ɗauki farcen ya in ya sara duba ko ba za ta ci ba.

kai munafukai masu mugun aiki sun bara a kufai yara na bara da wulayi bara a kufai a kufai bara a kufai gara fai